a wani taro na manema labarai da hukumar kwastam da ke kula da kan iyakokin ruwan najeriya ya nuna cewa kamen da aka yi na tabar iblis an yi shi ne a tsawon watanni shida na wannan shekara kuma akasarin tabar ta iblis da suke kamawa ana shigo da su ne daga kasar ghana alhaji yusuf umar shine kontrola mai kula da shiyar gabin ruwan yammacin najeriya kuma ya yi karin haske game da wannan kame da hukumar ta yi na farko dai da muka fara kamawa cikin shida ran biyar ga watan biyu na san yadda su wanda muke aiki da su wato ma'aikatan fasa a akan mugayen kwayoyi wato ndla sun ce wannan ya kai kamar na miliyan ɗaya da hamsin sannan kamu na biyu da muka yi a wanda muka yi shiran biyar ga watan biyar dubu biyu da sha shida sun kai sun ce ya kai na miliyan ɗari sannan wanda muka yi shekaran jiya shida sun ce ya kai na miliyan ɗaya da talatin kan aikin mu wanda alhaki ne ya race a kansu game da aikin wannan rubi da sauran abubuwa sun ce mana ta gana ta fi ƙarfi kaɗan za ka sha sai ka zama ka zama gagarmado duk abin da aka sa kawai za ka je ka yi sannan kuma hayaƙin warin don ana sa musu wani sinadari ana sa musu sinadari a ciki so ba za ka ji wannan wayarin kamar ta ta Najeriya ba so na abubuwa guda biyu su yake can hankalin yan Najeriya suna amfani da na hukumar ta kwastan dai ta bayyana cewa za ta yi tsaye wajen ganin ta kare kan iyakokin Najeriya musamman ma dai ganin yadda yanzu ake zargin wasu 'yan tsagera da neman tada rikici a kasar na ganin ba a yi amfani da kan iyakokin ruwan Najeriya wajen shigo da makamai ba don haka ne ma ya yaba da goyon bayan da yake samu na al'ummi daban-daban da ke zaune a kan gaban ruwan Najeriya. Shugaban hukumar ta kwastam mai kula da yankin ruwan yammacin Najeriya ya bayyana cewa nan gaba kaɗan za a samu wasu ƙarin kayayyakin aiki da suka haɗa da jiragen ruwa domin yin sintiri a kan iyakokin Najeriya. A gaskiya daidai gwargwado yanzu ana an ba mu kayan aiki da bindigogi kuma yanzu ma ana tabbatar muku cewa nan ba da ba cikin wannan wata in Allah ya da akwai babban jirgi jirage guda biyu manya da aka sai mana wanda bulletproof ne wato bindiga ba za ta rada su ba sannan idan aka ba mu wani jirage ɗaya nan wasu marin ɗaya kuma zai tafi isan marin za mu je har can kan teku ba mu dai wannan jirage su ne za mu yi amfani da su kan teku su kaga zai taimaka mana wajen aikin mu kuma mu tabbata cewa mun dakile fuskuri akan ruwa kuma mun taimaka kasar mu a wajen tabbatar da cewa duk wayannan abubuwa wanda bai kamata su shigo kasar nan ba lallai ba su shigo ba daidai gwargwado. Babin ya jibrin murya Amurka daga Lagos.